أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتنا أصبر يمتشن شا شا بقيكو غوة بيو hijirar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sha bakwai kona? to hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai mun haɗu kamar yadda muka alkawarta wa juna a kowace asabar za mu zo domin ɗaukan darasi a cikin wannan masallaci na masjid nuri islam da ke cikin wannan unguwa ta gungu a cikin garin son Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa kamar yadda muka sani dai muna cikin wannan littafi mai albarka Riyabu salihin na imamun nawari rahimahullah inda yau insha Allah za mu tashi akan babi na 300 da talatin da hudu babu tahrimi intima'i mar'ati min firashi zaujiha wannan babi shine matashinmu yau idan dai ba ko na amanta ba ko to Allah ya mana banda katar babu tahrimil babu tahrimi imtina'il mar'ati wato babin da yake nuna haramun ne mace take min firashi zaujiha wato kwanciya da mijinta iza da aha lokacin da ya neme ta walam ya yakun ha ha shar'i in dai babu wani uzuri da shari'a ta yarda da shi to in ta yi haka ta aikata haramu wato ma'ana anan imtina'ul marati min al-firashi firash kinaya ne na jima'i wato haramun ne mace ta cewa shimfidar mijinta in dai ba akwai wata larura ingantatta wanda shari'a ta yarda da wannan larura ko rashin lafiya ko al'ada ko biki ko abin da ya yi kama da irin wayannan wanda shari'a ta tanadi dama wannan lallai hujja ce mai karfi idan ta ce ga larurarta shi kuma sai ya haƙuri وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قالت حديثي لك أبو هريرة الله تعالى يكارى مسير دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka ƙara tabbata a gare shi yana cewa iza da ar-rajulu imra'atahu idan mutum ya nemi matarsa ya kira ta ila firashihi zuwa ga shimfiɗarsa fa'abat sai ta ƙi fa ba ta na alaiha ya kwana yana fusashe da ita to la'anat halmala'ikatu kamar yadda ya kwana yana fusace da ita haka kuma mala'iku ma za su kwana suna tsine mata albarka ko kuma za su ci gaba da tsine mata albarka hatta tusbiha har sai an wayi gari har sai ta wayi gari amma a wata ruwaya hatta tarji'a har sai ta dawo ta yi masa da'a in ma bata dawo ta yi masa da'a ba daga wannan lokacin har iya a dadewar da duk ta yi tana tare da la'antar mala'iku wato ashe abun yana da hadari kwarai hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito shi shi yasa malam yace muttafaqun alaihi a ya zo a ruwaya ta muslim yake wallazi nafsi bihi ina rantsuwa da Allah da ke rike da rayuwata ma'amin rajulin rajulin yad'u imra'atahu babu wani mutumin da zai kira matarsa ila ha! zuwa ga shimfiɗarta ba alaihi sai ta ki yarda da shi illa kana lazifis sama sama'i saqidan alaiha face sai Allah wanda yake fi sama'i a sama safidan alaiha ya zama yana fusace da ita hatta yarda anha har sai lokacin da ya amince da ita wato sai in lokacin da mijin ya yafe mata kenan daga nan ta zama cikin fushin Allah tana cikin fushin Ubangiji har sai lokacin da mijinta ya yafe mata ya ce ba komi ya amince da ita kafin nan za ta samu yardar Allah akwai hadisi na ibn Kuzaima hadisin Jabir ibn Abdullah yake cewa salasatun akwai nau'in mutane guda uku Latu, Ubalu, lahum salatu ba a karɓar sallarsu su wala yas'adu lahum ila samai hasana ba za a haura da kyawawan ayyukansu ma zuwa sama ba wa'anne ne yake al'abdul abid Ba wanda ya gudu daga mai gidansa ba zai samu yardar Allah ba sallarsa ba za a karɓa ba kyawawan ayyukansa ba za su haura ba hatta yarji'a sai ya dawo mai gidansa na biyu wasakaran bugagge mutumin da yake cikin maye kwaya ya sha shaƙe ya yi mai haɗiya ya yi kurɓa ya yi inda ya buhu, to ba shi ba wata sallah karɓaɓɓa ba wata ibada karɓaɓɓa hatta ya siha sai ya zama ya dawo cikin hayyacinsa na uku wal mar'atu saqitu alaiha zawjaha sai matar da mijinta ya kusata da ita matar da take tare da fushin mijinta to ita ma ko ta yi sallah aikin banza take yi sannan kuma ayyukanta na alkhairi ba sa haurawa sama kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi na ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Ibn Kuzaima ya rawaito shi sai dai hadisin akwai waɗanda suka ce hadisin da'ifi ne Allah ya taimake mu don haka ala kulli halin akwai hadari babba ga mace ta rinka yi wa mijinta gani-gani ko kuma ta rinka rena fushin miji fushin miji ya wuce abin reni domin da yardar miji ake samun yardar Allah da fushin miji ake haduwa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala matukar miji ba sabon Allah ya saki ba to bai kamata ki saba masa ba sai dai in ya umurce ki da abin da ya saba wa shari'a to anan kuma ba a yi wa mutum da'a wajen saba wa Allah kowaye wannan idan ma ya yi fushi da ke akan abin da ya shafi sabo shirka bid'a sabon Allah wannan idan kika saba masa yayi fushi da ke wannan baki da laifi a gun Allah yanzu shine mai laifi Allah ba zai fusata da ke ba don kin saba masa lokacin da ya dora shi akan wata bid'a ko wata shirka ko wani sabon Allah amma idan ba haka ba har kika kuskura mijinki ya fusata da ke yayi fushi da ke kuma alhali yana da haƙƙin yin hakan to ki tabbata kina tare da fushin Allah ke ma kuma ba zai taba daina fushi da ke ba shi Allah din sai lokacin da mijinki ya daina fushi da ke ya amince da ke Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da gudu tare tsira tare tare da iyalanmu Allah ya daidaita zamantakewar mu da iyalanmu ya kuma kore mana haƙuri da juna ko shakka babu zama sai an yi haƙuri yake dorewa wani lokacin haka kawai wani abun in ya bijiro sai ka ji ya kamata ma ka yau ma a ce zaman nan ya kafe kawai kowa ma ya huta to ba wani hutu in ya katse a lokacin ma wani tashin hankalin sabo zai sake tasowa shi kenan kuma sai ka dawo kuma kana shi yasa wani ya gushi ya gushi sai ce saki uku sai ke sake ta saki uku sai kuma ya ta neman mafuta sai ya dawo yana cewa wallahi malam ba da haka nake nufi ba wallahi malam so na dai faɗi hakan amma an ce yayi a lokaci ɗaya ba lokaci ɗaya ne ba daban-daban ba ne a ai a cikin fushi ne ba da ni'a ba a waye ai ta kame kame kuma daga baya to ba abin da yake maganin al'amurra na zamantakewa ko ɗa ne da uba ko uwa ce da ɗa ko uwa ce da ya ko uwa ce da ɗa dole sai dai hakuri, balle kuma miji da mace wanda ana iya canja su uwa da uba su ne ba a canjawa to su ma sai an yi hakuri. balle ma'aura wanda yanzu tana iya zama matar wani wata ran kuma yake ta ci ta koma matar wancan ko kana iya kuma yanzu yanzu nan ka canja ta ka auro wata to amma ya kamata a ce an yi haƙuri uwa da uwa uwa da dama ana batawa dole wata rana mahaifiyarka ce ita ta aibe ka ka ji ta wani abun da ranka zai baci to amma danne ran za a yi ka fi karfin zuciyarka ka haɗe karka yadda ka saba mata dama karfa a cikin masu imani shine mai kada zuciyarsa ba wai mai buke karti ba mai buke karti zuciyarsa ta kada shi wannan mai rauni ne mara karfi kenan a Allah mai karfi shine mai kada zuciyarsa ya ta yunkuro sai ya danne ta to shine katsarfa amma wanda zuciyarsa ta fi karfinsa to wannan duk karfin kada maza da yake da shi mara karfi kenan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon haƙuri da juna babu tahrimi al mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi idnihi mace haramun ne ta tsiri azumin nafila mijinta na nan bata gaya mar ba ka yau miji yin ba kudi gare shi ba ba komi ake shawara da shi ba fa haka kawai ya kaga sai kaga boxer an zo ana dubawa la me ya fare ta a wance ce ta saya ta ba dan gidan wani a caba kai baka ma sani ba har ta sai boxer matata a'a matar ta ka ko ba boxer ake ce to to kaji eh to kai baka da komi jiya ma ita ta yi ce ne? tuwon yau ma ita ta yi ka buge <laughs> ni? to to kuma ka tsaya kana wani kuri <laughs> yau in kana da shi ba malam kai kam in dai aka ce maka kai din nan hannunka ba shuni to fa sai in an yi aiki da imani wallahi abinda bai kai ya kawo ba ma tashin hankali ne yauwa akwai kuma wanda za a yi tashin hankali ma a shiga a yi kuma a share ce bari dai in yi haƙuri haka nan watakila ma ya kusa mutuwa in yi gado ba ta ta yadda ta ba wallahi eh akwai kudi a gidan kuma ba ma ka samu wallahi wata talakar ma ta fi samun abinci mai kyau ta fi koshi amma saboda kawai hangen dala <laughs> eh, yanzu wani mai zuwa ya yi dako ya yi abun nan in ya danna cefane wani mai saye ya sai da ba zai irin cefanen ba eh yanzu kai in ka je kai wani minangin wani minangin baka je da komai baka ga ka samu dubu biyar a hannu sai kaga ka yace fanin dubu biyu sai ka ce ah, gobe ma ga alhaji tabbas haka yake to amma kaga wani hamshaki mai kudi yana ta lissafi eh sai a dan tsatsakuro a tsatsakuro mun taba zuwa wani gida mun je wa'azi wani gari sai muka je wani abokin tafiyar wani alaji sai ce ku zo mu je gidan alaji sai muka je aka fito mana da kuka miyar daddawa wallahi irin wannan mu ma mun nauyi abin da yace yace ni kun san ni ba na shan ya rinka kame kame wai shi irin wannan yake sha'awa baya baya eh baya son maiko za ka yi haƙuri da irin miyar mu to Allah ya sauƙaƙe to ai da ya kamata in irin miyar shi ne tunda akwai irin miyar gidan ya kawo mana irin ta gidan mana eh shi ya ake tasa to ka abinda abin ya aka ballo shi ɗayan abokin sai da ce a alaji tunda irin wannan miyar ka ne kawo mana irin na iyalinka mu ba mu da cuta da kai faɗan iska ne wallahi to kaga ya ballo shi kenan to Allah ya sauke yau in kana da kuɗi kai kam Allah dai ya kyauta ina tabbatar maka kuɗi da kake ganin su yanzu kusan agun mutane sun fi Allah iko wataƙila za ka yi mamaki yanzu haka Allah ya hana doka kuɗi su ce a taka ta sai a taka ta saboda kuɗi hmm. eh Allah sai halicci mutum sai a baka kuɗi ka je ka kashe shi ka kashe wa Allah halittarsa a biya ka kuɗi kuma Allah ya haya ce in ka kashe mutum fa akwai doka ce har ah, in dai za a ban kuɗi ni na fi na fi tsoron talauci akan Allah a ban kuɗi kawai ni ka akai akan kuɗi zan yi komi hmm. ka je fa sai mutum ya ce maka kan kuɗi shi zai yi komi Allah ya saurari kuɗi da kake ganin su wasu da yawa in kaga ana ɗan takatsantsan da doka kuɗi ne ba su zo ba kuma abin da bai shafi kuɗi ba ne in ya shafi kuɗi ina tabbatar maka ya mutse dokar za a yi a wuce kawai inda akwai kuɗi sai kaga an ɗebo wani ne. to ai dama an ce to ai dama an ce hmm. sannan ka ce wai kai eh medic mota ma sai an saya wata ran baka da labari kana nan yoyo ba akwai ya babu bane da kai da hakoran zomo ba ɗaya ba hmm. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يهل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حتى أذني haka ce kada ki yadda ki azumi mijinki yana gari ba ki nemi izininsa ba ballantana wata harka ta rayuwar duniya ki yi mijinki bai sani ba azumi Allah ake wa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kansa a hadisi kudus yana cewa as-sawmu li wa ana ajazi bihi azumi na wani ni ne ke bada sakayya a kansa saboda girman azumi komi ya bari ana bada sakamako ce azumi kam ni zan bayar to amma ko shi azumi aka ce mace ba a yadda ta yi ba sai ta nemi izinin mijinta matukar ba na farilla ba ne sai dai na farilla na farilla kam ba a neman sai miji ya yadda ko ya yadda ko ma bai yadda ba wannan mai duka ne ya ce a yi wannan kuma ta ɗau'i ne sai ki nemi izininsa ina son gobe in Allah ya kai mu ko kuma litinin ɗin ina so in yi azumi ko kuma in ka yadda ina so in ci gaba da azumin litinin da alhamis ko kuma in ka amince ina so in rika azumi uku a kowane wata wannan duka sai ce ya yadda to shi kuma haramun ne kuma wata rana ya dawo ce zai bata wannan azumi tun da shi ya amince to amma idan bai zani ba haka kawai ya dawo ya nufe ki kaka ce kai ni fa azumi nake ja ni ban san da wannan azumin ba ake shi a gefe ba ka da laifi in ka ce kai ban san da shi ba haƙƙin shi ya fi haƙƙin azumin anan eh da bai san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana ki dama karki sai ya yarda illa bi iznihi sai da izinin izininsa wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi kada ki yarda ya shigo ya tarda wani mutum a cikin gida ke kika ce zo? ba da izininsa ba ko ba ko ma waye sai in ya yadda ni kan wane ya kuke da shi ne ce kane na ne yace to kar in sake ganin ya shigo gidan nan to daga rannan sai ya gaya masa cewa don Allah ka yi haƙuri in za mu gaisa ka yi haƙuri mu rika gaisawa daga haraba daga zaure ba mai gidana ya ce bai son ganin ka cikin gidan shi shi kenan yana da matsaloli to ko ba damuwa mada yo wace damuwa kanen ta kanen waccan ce eh, ko yayan ta yayan waccan ne haka ba ha in kanin ki ne waccan ba kanin ta ne a eh babban ki ta ne to wannan ma babban ta ne to sai ka yarda eh to wani ma zai wani ma yake ya ce wannan ai abokin yaya na ne wannan tun muna yara unguwar mu daya shi ne kake so ka raba zumunci wallahi baka isa ba wallahi <laughs> wai abokin yayanta yaya yake yaya take ce mishi yaya na yayanta eh eh kai kuma gododo kasar da yaya a zaune Ije bai mara eh, ba. da eh. alaihi da izini sai da izini. Kowaye fa sai da izini, miji in ya yarda shi kenan sai a sai a bashi izini ya shigo. Ku duba ba Aisha ba wadda matar manzon Allah ce fa akwai ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifi ne ma ya zo amma sai da ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh saboda a lokacin shi din ba musulmi bane sannan aka yi mata izini ya zo zai zauna akan shi bidar manzo Allah ta janye ce kai wannan ta karfinka ma wannan ta <laughs> to kai kake wasa da ka'idar shari'a miji wasa ne wai kai kana tsammanin a duk duniya akwai mukamin da mace za ta samu a duniya ya fi miji ga yamun mukamin duk mukamin da ta samu aka ce ba miji akwai mukamin mukamin ta duka babu kamar ta samu miji Shi ne babban mukamin ta ofis kenan da za ta samu ta zauna ta samu aljanna amma duk dukiyar duniya in ta tara ba ta da miji ba ta da matsayi matsayin fakar ka ɗauka wai a lahira kawai a duniyar ma 'yan iskan duniya ma ba sa kallonta da mutunci don zaman kanta take a za a ce mai zaman kanta gara ta lalibi koma waye ta jona bar ina da miji fa da aure na bar gani na haka ko ba ce yin ni ba yar iska ce da miji na yau wata samu dai da miji na din koya yake ta jona don ta samu mutunci hmm? to balle ke ka samu mijin ma ba na jogane bane mijin gaske to ya kamata ki wasa da shi baki da wani mutuncin da yafi wannan mijin don haka bai kamata ki yi wasa da aurenki ba musamman ma halin da aka tinkara yanzu nan gaba wai yanzu da dan sauki-sauki fatuku sai nan gaba tukunna an zo an yi ta lissafi miji ɗaya idan da za a dumama sai ka ga mata arba'in na bin shi suna neman ya taimake su ba yanda za su yi yanzu haka ina tabbatar maka akwai wanda yana da ‘ya'ya sun kai biyar ba su samu aure ba mata kuma yana so ya aurar da su su ma suna son auren kuma ba su samu ba kuma idan ka girga garin nan ba kowane namiji ne za ka same shi yana riƙe da mata hudu ba in za a girga ba za a rasu da ƙyar za a samu mutum dubu masu mata hudu a garin nan a nan garin ba na samu eh ba za a samu malam malam dubu eh mutum dubu duk son malam da kyar za a samu dubu eh ba za a samu dubu ba malam to to kuma a wannan aqidar ta kin aure kuma karuwa take eh, yanzu nan gaba kowa in ya samu daya ya ishe shi to sauran nan ya za su yi ya za su yi wai eh in kika samu kika samu miji ki gode wa Allah ki tsaya ki kiyaye kawai mazan yanzu kowa kana gani in aka haifi yaro da yarinya wa zai fara son aure ita za ta fara isowa aure yaron yana da kuma in ya iso ma ya ce ki kuna shi sai ya yi gida ya yi kaza ya yi kaza ya gama makaranta ya yi gini ya samu aikin yi lokacin wannan ta tsufa abokiyar abokiyar aihuwar ta sai ce ba irin ta yake zo ba tsohuwa ce sai ya nemi wata kanwar kanwarsa sai ya aura kuma ta ishe shi waccan tana can da ita da ita da ita da ita da ire-irensu suna da yawa abun tausayi ne mata don Allah a rika taimaka musu kuna da hali sai ku rike ɗaɗɗaya sauran nan suna da matsala wallahi sabulun wanki kawai a yanzu mace wallahi ya ishe ta kuma mata ga su da bukatar ruwa da wanke-wanke matsalolin wanki ne da su da yawa kuma in aka ce za ta fita ta nemo kudin da kanta kuma ce yar iska eh. to yaya za ta yi ku yi aure ta mana ba kwa son lada ne muna son lada to ku aure ta eh Allah zai taimaka sai kaga ka dalilin ta ka samu lada ka yi taimako ka rufa mata asiri ta yi mutunci kuma ita ma ta samu hutu wani abu duka ita ma tana da wanda za ta tambaya amma a da ba ta da wanda za ta tambaya in ta tambayi wani a ce ta yar iska ce eh mace kaji tana roƙonka kuɗi ka san akwai abin da take kallaye to amma in mijinta ne ba to ku kunce in sun fita yan iska ne ku aure su kuma kunce ba kwaso? ba kwaso. to kar ku dauki a ɗabi'ar wato kafirai yadda su ne za ka gan su suna nan kara zube kawai matansu a zuzzubi hakan nan ba ainihin shamaki sannan kuma kowa in ya samu guda ɗaya aura shi kenan akwai ma wata aƙidar da ba a saki ba a ƙari mutuka raba takalmin kaza ko to wannan mu musulmai ba haka muke ba Tana da kyau matan nan a rika taimakonsu kai kanka in kana da su za ka so wani aure su ko to kaga ya kamata kamar yanda baka son damuwa ya kamata ka so wa dan uwan ma rashin damuwa kuma abun mamaki musamman ma inda suka fahimci sunna ahli sunnati wal jama'a su bi a ya kamata a ce su din suna kokari suna kokari zaka tarar wani yana da su da yawa suna nan zube kuma ba a zuwa a ɗauke su wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu akwai ma mai biyar kuma akwai tashin hankali ga duk dottijon da zai ga 'ya'yansa mata daga ɗaya biyu uku a gida wani lokacin sai ka zo kana ƙoƙarin za ka kira matar ka kashe 'yarka ce akwai tashin hankalin da ya fi wannan? ina muke babu mai raf'il ma'amumi ra'sahu min rukui abu su sujudi qabla imani malan ya tafi yana gargadar masallata a nan kuma haramun ne mamu ya daga kansa daga ruku'i ko ya daga kansa daga sujuda tun liman bai daga ba haramu ba makaruhi ba tahrim karka yadda ka daga kanka tun liman bai dago ba minar ruku'i aw sujudi an abi hurairah radiyallahu ta'ala an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ama yakhsha adukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ama yakhsha ahadukum yanzu dayan ku bai jin tsoro idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami in ya dago kansa kafin liman ya dago an ya ji Allahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ya maida kansa irin na jaki au ya ja'ala surata suratahu surata himari ko a maida tsarin surar jikinsa irin na jaki yanzu akwai wanda bai jin tsoron haka kana so muna sallah kawai mun dago daga ruku mu ji kana mu kalli kanka mu ga jaki eh ko kuma mu ganka doko ko ka koma jaki kana kada binni yanzu akwai mai sha'awar haka ta faru da shi in ji manzon Allah sallallahu to me yasa kake daga kai tun liman bai daga ba me yasa kake tasowa daga sujuda tun bai taso ba eh a cikin dabbobi duka babu dolon da yafi jaki shi yasa ake buga misali da jaki shi yasa yahudawa da suka kangare wa littafin Allah sai aka maida su kaman jaki da lodin littafi yanzu jaki don ka dora mar tafsirin su ibnu kasir su qurtubi su waye waye ka dauko su buhari su muslim ka dora wa jaki yana tafiya ya dame shi ya san me ya dauko shi yasa ka ce ka masalin himari bilu asfara bi isa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah yawanci jaki dolo ne shi yasa ake buga misali da shi to mutumin da yake riga liman dagowa daga ruku'i ko yake riga shi dagowa daga sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kashe sa yanzu bai jin tsoro a mai da kansa irin na jaki ko kuma dungurungun din jikin jikinsa ma ta koma jaki baya jin tsoron haka duk abin da kaji an yi tashdidi a narkonsa to babbar kaba'ira ce haramun ne ba a kiransa makaruhi a shari'a ashe kaga haramun ne ka riga liman babu karahatu wadda yadi alal khasir alal khasirati fi salah wannan kuma makaruhi ne mutum ya dora hannunsa akan kugunsa <clears throat> yana sallah Kugu nan to ai ko ne eh zai iya a kugu ba kyau mutum ya ɗora hannunsa a kan kugunsa hannaye <clears throat> wannan kama mutumin da yake sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ma a ga hannunsa a gurin hannu dama guri nawa ake guri gurare nawa ne ake dora hannu daga kan kirji zuciya ko sai kan gwiwa sai kan ƙasa sai kan cinna akwai wani wuri yana kan kirji ko yana kan gwiwa ko yana ƙasa ko yana kan cinya akwai wani wuri waɗannan wurare su ne gurin da ake aji hannu makaruhi ne ka aje shi a gefen ƙugunka ka dafa ƙugu da shi haramun ne makaruhi ne afuwar don ya ce karaha an karahanta wazo uliyadi ɗora hannu alal khasirati akan ƙugu fi salati a cikin sallah amma ba a wajen sallah ba fa a wajen sallah ba hana ka ba an abi hurairah radiyallahu ta'ala an qala nuhiya anil khasr fisara an hana wato kuguntaka a sallah mutum ya ɗora hannu a kugu muttafaqun alayhi a ita sallah ana son mutum idan yana yinta in aka ganshi a ganshi da hai'a irin ta sallah kar ka yi wata irin sai wadda in an hango ka za a kira ka eh? domin wani masallacin in daga nesa ka hango shi zaka iya kiran shi sai yaƙi sai ka ce ina kiran ka ɗazu ko ka kula ni ce sallah nake ci ah, a hakan saboda tsayuwar ba ta yi kama da ta masallata ba tsayuwar ba ta yi kama da hai'ar sallah ba to yana da kyau hai'ar ka a ganka irin hai'ar masallata a lokacin to in aka ganka ma ko ba a cewa mutum ne bai ci wancan sallah yake wancan sallah eh? eh babu karahati salati bi hadarati ta'am wa nafsuhu tatuqu ilaiha wa ma'a mudafa'ati al-akbathaini wa huma al-bawl wal gha'ib makaruhi ne ga abinci an kawo a ce mu yi sallah tukuna alhali kuma rai na so ko kuma kana jin fitsari ko kana jin bahaya ka ce bari dai in dage sai na gama sallah wannan duk ba za a samu kushu'i ba ba za a samu nutsuwa ba hankali ba zai tsaya gun sallah ba kana jin yunwa kana da abinci kawai sai gashi an kawo to ku tsaya ku ci tukunna hankalin ku ya kwanta sai ku tsiri sallar za a fi samun nutsuwa kana jin ba haya to ka je ka yi ba hayar ka dawo don ka samu nutsuwa matsayi kake da fitsari ka yi fitsarin tukunna sannan ka zo ka yi alwala don ka yi sallah cikin nutsuwa wannan idan har ka ga masu baka ɓata rukuni ba shine makaruhi idan har kula da hurar da aka kawo ko tuna kuwan da aka kawo har baka san maraka a nawa aka yi ba to wannan fa baka da sallah ko kuma saboda matsuwar da kai da fitsarin ko ba haya har baka iya cika ruku'i baka iya cika sujuda kana tsoron kar ya fita to wannan ma baka da sallah wannan kam haramun ne inda yake zama makaruhi inda kai ta a daddafe amma dai rukunnan sun iso to ka aikata makaruhi ka samu tawayar lada a sallar ka bata zama kamila ba amma idan an samu tawayar rukuni to sallar gaba ɗayan ta babu ita akwai hadisi da yake cewa idza uqimatis sala wa hadaratil isha fabda'u bil isha idan aka kawo abinci ga lokacin sallar isha'i yayi ga abincin bayi ga abincin dare kuma an kawo to ku fara da abincin daren kafin sallar dare don me don hankali ya kwanta to amma in a wadaci kuke kuna koshe ba ku da matsala wannan shikenan ana yi fa idan kana da bukata don yace wa nafsuhu tatu ilai in dai ran kana kan wannan abincin to ka ci abincin tukunna amma in baka damu ba dama wadatacce ne kai sai ka aje abincinka kai sallah baka da matsala ina fata ana ganewa to yaya idan kuma kai din dama irin in za a ci a ce bisimilla ne fa sai ka gawa wayanda za su ce ma bismillah sun zo kuma ku yanzu kuka dawo da suwa ne ce ka shigo mu jami'i don Allah ya ce ku yi jami'in ku wallahi don in ka shiga sallah kana tuna wayancan fa za su cinye abincin su don ba a ka ciki zauna kusa da masu tuwo su kuma su je su yi jami'in su daga baya ka yi sallah ya fi maka sauki wallahi eh? <laughs> to ka zo mu yi sallah ka zo mu yi sallah ci a ni ku bar ni in ci tuwo tukuna kwarai ko manzon Allah ya ce idan aka kawo abinci ga sallah ta zo ku ci abincin tukunna in dai kuna da bukatar abincin sannan ku yi sallah ko za ce na yi laifi yanzu in muka gama sallar kuma baka da tuwon da za ka bani ni ko ban da shi kuma wayannan sun cinye ragowar sun ba almajiri ina sallah kuma sallar ma ina yi ban samu na nutsu ba ina tuna ka a cinye kuma an cinya na yi biyu babu ba sallah mai kyau ba tuwo to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka bar sallar ka ci tuwon tukuna haka kuma in ka matsu da damuwa na ba haya ko fitsari ka je ka gama tukunna sai ka samu sauki sai ka dawo malamai suka ce idan kuma matsuwar ba yawa sosai za ka iya yi ko da a takure din to ka zo ka gama sai ka tafi amma wayansu suka ce a'a kamar ibnu taymiya yace ka je tukunna sai ka samu tsarki ka dawo don sallah ana son ta da kushu'i sallar da ba ta da kushu'i don an yi ta a kan lokaci aikin banza ne Allah taimake mu wa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la salata bi hadarati ta'amin ai ba sallah idan ga abinci ya zo wala huwa yudafi'u hmm, menene wala yuda wala huwa yudafi'uhu akbatani haka kuma idan akbatani haka kuma idan akbatani miyagu guda biyu yudafi suna tun kudo masa anan fa su ne fa'ilin yudafi uhu ba shi din ne yake tun su ba su din ne suke tun kudo shi kuna ganewa don akbata ni aka ce da an ce wala huwa uku sai a ce al'akbataini amma sai aka ce yudafi'uhu akbatani kaga fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna akbatani da ba haya da fitsarin su suke ta yunkurin tunkudo shi sai kaga yana so ya duka da yawa yana tsoron kare wani abu ya tsirto ko sai yana yunkurin ya cika rubuyi suna yunkurin maida shi yana yunkurin ya miƙe gama tsayuwa suna yana tsoron kar wani abu to sai ka gan shi to wannan haramun ya shiga haramun don ruku'i bai samu ba sujuda ba ta samu mai kyau ba tsayuwa ba ta samu mai kyau ba yanzu kamar ai sallah ta lalace ko to wannan yanzu haramun ne amma idan har zai dan cika din ruku'i zai cika amma kuma a tattakuri ba ku shuri duk yana zufa wannan yayi makaruhi rawahu muslim babu nayan rafi basari ila sama'i fi an hana daga ido sama in ana sallah kana sallah kana kallon sama bai yi kama da hai'ar mai sallah ba kuma hai'ar girmama wanda ake girmamawa ba haka ta nuna ba yanzu ka je gaban babban mutumin da kake girmamawa sai ka je yana ma magana ko kana mar magana kana kallon sama to akwai ladabi amma ka je haka haka yake ayi hakuri Allah ya an gama za yi insha Allah ba ka son ko kallon shi da wanda zai yi haka sauran kai da abun naku ne lokacin to shi kenan dai akwai rege yanzu waye ya fi kama da girmamawa to Allah ka je za ka yi sallah kana kallon sama eh kana kallon sama an hana an nahayu hani an rafil basari daga gani ila sama fi salati sama a cikin sallah عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال ما بال أقوام me matsalar waɗansu mutane ne yarfa'una absarahum sai kaga suna daga ganin su ila sama'i zuwa sama fi salatihim a cikin sallar su me yayi matsalar su ne suke daga ganin su sama a cikin sallah fashtadda qawluhu fi zalika ya tsananta wannan magana akan masu daga ganin su sama shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya tsananta hatta qala har sai da ya kai ga cewa la yantahiyanna an an zalika wallahi masu wannan dabi'a ko su bari aulatu eh aulatu tafanna absarahum aw absaruhum ko kuma a kyauci ganin su sai ya ce absaruhum ko Abu absaruhum kaga au abu absaruhum ko kuma a kauce ganin nasu su dawo makaki wannan ma narkon yana da tsanani duk abin da kaji an yi masa narko mai tsanani to haramun ne haramun ne mutum yana sallah yana kallon sama haka bukhari ya ruwaito don haka a kiyaye ina ake kallo a sallah ana so ka kalli inda kake sujuda lokacin da kake tahiya kuma ka rika kallon yatsarka da kake motsawa ko ka kalli wurin sujudarka ko ka kalli daidai alkibla ko kuma idan kana son koyon sallah ka kalli liman wannan shine ne idan kai din sabon shiga tsalla ne to durawa liman ido kaga yadda yake rukuri da yadda yake zama da yadda yake tashi don ka koya in kuma kai dama kullum tsalla ake da kai ka san tsalla kalli gurin su dudanka in kana zaune ta iya kuma ka kalli wajen yatsanka wannan shi ne abinda ake so amma ba a son kalle-kalle ba a daga kai ana kallon sama haramun shi yasa babi na gaba yake babu karahatin iltifati fi salati li ghairi udhri makaruhi ne mutum ya rika waige-waige a cikin sallah ba da uduri ba waige-waigen da baka wa alkibla baya ba waigen da ya juyawa alkibla baya kuma ya bata sallah kuma waige ba ta ka yi haka ba ka juya ko ka haka ba sifirin ɗinka ya motsa hmm. ko haka idon ka kari ka kallo wani kawai zai kare maka kallo a sallah ya kalli na kusa da shi ta nan ya kalli na kusa da shi ta nan duka waje ne wannan ka shagala da abin da yake gabanka ka shagala da alƙibla kallon ka ya zama gunda za ka ɗora goshinka kar ka yi ka kallon na gefe da gefen ka ko da ta hararar juya ƙwayar ido ne an hana sunansa wato waike domin idan ka wulga kwayar idon ka ta ɗanyi haka za ka kalli nan wajen in ka wulga ta tai haka za ka kalli nan wajen to don haka abin da ake bukata ka tsaida ta kyam a alkibla ko ka tsaida ta inda kake sujuda ko kuma ka kalli limamin ka domin an samu sahabbai suna kallon limamin su Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har suna kwatanta yanda yake yi har yana karatu suna nuna yanda gemun sa yake motsawa an gane wannan don haka wannan ba ba kai laifi ba amma gefe da gefe kana kalle kalle wannan haramun ne wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة na tambayi manzon Allah in ji Aisha radiyallahu ta'ala anha game da waige fi salati a cikin salla, wa qala sai yace ko fa qala fa qala wannan wata fisga ce yaqtalisuhu shaytanu wanda Shaitan yake fisgar mutum tamkar shaidan ya sa maka wata ragama ko linzami haka kawai kana fuskantar ubangijinka sai fiske ka sai maida ka wani wuri ko kuma kana cikin samun ladan ibadarka sai zo kawai sai saci wani abu sai fiski wani bangare daga kayi can to kana kasa ladanka ya samu bansa kenan a jiki to wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai waige to ya san wa shaidan rabo a cikin sallarsa shaidan ya samu rabo min salati salatil abdi daga sallar wannan bawa rawahul bukhari haka imam al-bukhari ya rawaito wa an anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anas khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yace manzon Allah yace da ni iyyaka wal iltifat kul kashedin ka da waige fi salati cikin sallah in kana sallah ka daina waiwaye ko ta ƙwayar ido ko waiwaye ta murda wuya kada ka yadda fi salati a cikin sallah wa li iltifata domin shi waige fi salati cikin sallah halakatun halaka ce fa'in kana labudda idan har dole sai ka wai ma to karka yadda ka yi a cikin sallar farilla fa fitta tsawwaɗi sai dai in fila ne fi fariba amma kada ka yadda ka yi a sallar farilla fila ita ce in ka je lahira ba za a tambaye ka ita ba amma fa ka sani farillar ka in ka bata ta in ka je sai a tambaye ka kuma za a auna ta idan bata cika ba baka da ibada Na fila kuma wannan dama wannan kokarinka ne ijtihadin kanka ne baya cikin abun da in baka yi ba za a baka zunubi amma in kai kuma zaka samu lada an gane wannan farilla kuma in kai ka samu lada in baka yi ba kuma akwai zunubi to don haka banda waiwaye in dai farilla ce nafilar ma an hana ka amma ce in ya zama dole to ko da dole ne ya zama sai dai a nafila rawahu turmuzi wa qala hadithun hasanun sahih imamu turmuzi yace hadithun hasanun sahihun na'am to sai dai wannan hadisin akwai wasu malamai shi wannan yace hada hasanun ne to amma kuma wasu sun ce ba'ifi ne an gane hadisin sun raunana shi daga cikin waɗanda suka raunana nashi akwai imam albani na'am na'am sai daga baya da ta gane cewa sai ba mu gaba ne ya sadu da ita ba hmm. shin sai ta yi istigra'i kamin shi ne ya sake saduwa da ita hmm. ya aka yi ya aka yi bata san shi ba shi bane sai daga baya kuma ta gane ba shi bane kawai ta ce dai an yi abun da aka yi daga baya na yi nadama yauwa za ta yi istibirai eh, amma sai ta gaya marfa wani ya dana yaya in ya ga zai iya haƙuri ya zauna da ita to in ya ga kuma ya gaji haka nan ya sallame ta na'am ai dole ne ta yi istibirai Allah ya saka da na'am kamar mai magana azumi in tana yi ta kamar tsayi kamar wanda ta sha ne ana jin ta amma shi ne aka ce banda farilla amma ko farillan ne eh. kamar yanzu ta zo ta ce gobe ina so in fara rama azumi na guda uku da ke bina na ramadan ya ce kai gobe a gida zan wuni kuma dama yara ne ku eh a wanka ban kai ka don kawo ne a gida ma ba kaya ba ne ana magana ya matasa sai yara sun cika gida kana maganar ganga dawo a gida na'am wannan za ta tambaya in akwai sauran lokaci amma lokaci ya kure kaga kullum ina so in biya azumi na dinnan sai rashin lafiya ta same ni matsaloli amma yanzu gashi saura kwana goma kuma ramadana ya dawo kar kuma in zo cikin goma nan samu matsala ina so in biya ya azumi bakwai ake bina to wannan ya barta in ya ki mata ne don na farilla ne amma kamar yanzu yana iya ce a kai ba gobe ba gobe lahani ma'aikacin gwamnati ne dama Zai ya dawo ke eh ce a kai bari sai litinin na tafi wannan shi ke babu matsala wannan sai iya hanawa amma idan lokaci ya bude kuma bai da ikon hanawa haramun ya hana don kada wani ramadana din ya iske ta bata gama biya ba ka fahimci wannan na'am sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب غفرانك اللهم افتح لنا أبواب رزقك اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وفيرا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا tunatar da matasa dai